Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Laraba 30 ga watan Yuni na shekarar 2021. A cikin shirin namun da yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye ƙarar neman ɓata suna da ya shigar da ɗan jarida Jafar Jafar kan bidiyon karɓar dala. Sannan kuma za ku ji martanin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kan sake kama ɗinan dukanu da gurfanar da shi a gaban kuliya kamar kowace ranar Laraba. Yau Hassan Umar Tambuwal na tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Ghana. To amma kafin nan ga baba Yakub da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko Makeri. Yau Laraba, Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar shida ga watan Janairu, inda ɗaruruwan magoya bayan Trump suka kai hari a kan gidan majalisun ƙasar, yayin da 'yan majalisar ke kokarin tabbatar da nasarar ɗan takarar Democrat Joe Biden, wanda ya ba Trump kashi a zaɓen watan Nuwamban bara. kada kuri'an tabbatar da kirkiran kwamitin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta sanar a makon da ya gabata tana yiwuwar an gudanar da kuri'a ne a kan siyasar jam'iyya inda democrat mai rinjayi a majalisar ta samu karamin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar republican da dama da ba su amince ba a karkashin matakin kafa wannan kwamiti na majalisa za a yi mambobi goma sha uku a cikin kwamitin inda pelosi za ta nada mambobi takwas kana kevin mccarthy shugaban marasa rinjaye a majalisar wakilai shi kuma zai nada mambobi biyar tare da shawarar pelosi lamarin da ke nufi za ta iya yin tasiri akan naɗi da zai yi hajimar pelosi ta ce tana niyyar nada 'yan republican a cikin mutane takwas da za ta nada a cikin kwamitin sai dai ba a gane ba ko shi makasi yana da niyyar nada 'yan republican a cikin mutane biyar da zai nada yau laraba shugaban rasha vladimir putin ya faɗa wa 'yan kasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a kremlin amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne akan masu kada kuri'a putin mai shekaru 68 a duniya ya a kan shugabancin kasar ko firaminista ne tun lokacin da aka shiga sabon karni wa'adin shekaru shida da yake ciki a yanzu yana karewa ne a shekarar 2024 kana ana nazari sosai akan kalamansa domin gani ko yana shirin kara wa'adin mulkinsa rasha ta yi wa kundin tsarin mulkinta gyaran fuska a bara domin baiwa putin dama ya kara wasu wa'adin shekaru shida sau biyu a kremlin kuma hakan zai sa ya ci gaba da mulki har shekarar 2036 kremlin ta fada cikin rudanin siyasa a wannan lokaci inda dangantakarta da kasashen yamma ya yi tsami gane tattalin arzikinta da ke dogara a kan mai yanzu ne yake murmurewa daga annobar coronavirus da tsadar rayuwa da wasu batutuwan zaɓe masu tsarkakiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wani babban gari a ƙasar australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin covid-19 birnin na alice springs ya shiga dokar kulle na kwanaki uku daga jiya talata bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar zuwa garinsa na adelaide babban birni a jihar australia ta kudu inda gwaji ya tabbatar da ya kamu da cutar kafin ya isa alice springs ya karu da birane kamar sydney da darwin da brisbane da kuma paris a cikin jerin birane da suka kafa dokokin kulle domin dakile bazuwar delta nau'in covid-19 mai tsaurin yaduwa sabon barkewar cutar a australia ta samo asali ne daga wata motar limousine a filin saukan jiragen sama na sydney wanda ake daukar matukan jiragen saman kasa da kasa ma'aikatan bincike da kuma ceto sun tabbatar da mutuwar mutum da goma sha biyu a cikin rugujewar wani gini a Southside a jihar florida shugabar karamin hukumar mulkin miami dade daniela lavin kaba ta faɗa wa manema labarai da yammacin jiya talata cewa ma'aikatan ceto na ci gaba da samun nasara yayin da har yau akwai mutane 149 da ba a gano su ba a ranar alhamis ne kusan rabin ginin bene mai hawa goma sha biyu da ke kunshe da gidaje 136 ya ruguje kana tun a wannan lokaci ma'aikatan ceto suke aiki sannu a hankali suna amfani da na'urar ɗaukar kaya da na'urar zamani ta infrared da kuma karnuka suna binciken buraguzan ginin a ƙarshe Kungiyar Amnesty International mai rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce China ta haifar da matsalar take haƙƙin bil'adama a Hong Kong tun lokacin da ta kakaba dokar tsaron ƙasa a yankin. Kungiyar mai sa ido akan batun 'yancin bil'adama ta fitar da wani dogon rahoto a yau Laraba akan tasirin dokar cikin shekara guda da Beijing ta tabbatar da dokar a wani matakin martani ga gagaruman zanga-zanga da suka rikide su zama tashin hankali a shekarar 2019. an kama ɗaruruwan mutane kana aka ɗaure su wanda galibin su 'yan siyasa ne masu rajin demokuraɗiyya da 'yan fafutuka a ƙarƙashin wannan doka da ke auna dukkan mutane da hukumomi suke zaton suna gudanar da ayyukan ta'addanci ko neman ɓallewa ko kuma waɗanda ake zargin su da rashin mutunta ikon hukuma ko haɗin baki da rundunar wata ƙasa. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kwaji a farkon shirin, gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci janye karar da ya shigar da ɗan jarida Jafar Jafar na badakalar bidiyon karɓar dala da ɗan jaridar ya wallafa a shafinsa. Gwamnan ya shigar da karar ne tun a shekara ta 2018 bayan da ɗan jarida ya wallafa bidiyon da ake zargin gwamnan ne yake karɓar cin hanci na dala miliyan biyar Daga Kano ga rahoton Baraka Bashir. Gwamnan da yana tuhumar ɗan jarida da ɓata masa suna wanda hakan ce ta sa ya shigar da ƙara gaban kotu tare da buƙatar kotu ta sa a wanke masa suna da ƙaryata bidiyon da ya fitar da cewar bayanan ba haka suke ba. Idan za a iya tunawa a kwanakin baya ne da ɗan jarida ya bar Najeriya sakamakon barazana da ya ce yana fuskanta ga rayuwarsa. Akan haka ne muka samu jin ta bakin ɗan jaridan na yadda wannan batu na neman janye ƙarar da gwamna ke neman yi ya iske musu. Jafar Jafar ya ya ce 'yan jaridu a kano ke kallon wannan yunkuri na gwamna na janye karar da ya shigar akan dan jarida jafar jafar gaban kotu wasu 'yan jarida sun magantu za mu ce me zai faru ba gaba amma in har zai janye to kaga kenan alamu kenan cewa cewa watakila za a samu bangaren shi dan jarida jafar jafar watakila shine da gaskiya to amma idan aka janye sai dai mun ji me kotu ta ce ko kuma me su bangaren gwamna gandu za su faɗa don masu ba shi shawara da masu bincike akan abin nan sun tabbatar da bidiyon dalar nan da gaskiya ne ke da cewar ya yafe wa ja'afar zai janye ƙara da ya san cewar zai yi nasara ba wani janyewa da zai wannan janyewar da ganduje tana nuna gaskiyar ja'afar ja'afar kenan ba wani abu bane kawai irin adalci ne irin na gwamna na kada ya ga idan an je karshe an tabbatar da cewa wannan bidiyo ba sahihi ba ne shi hukuncin da za a yi wa jafar jafar shi ya yafe mai Mun kuma tuntuɓi masana harkar siyasa domin taɓa alli da su a kan batun. Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano ya ce. A nan ba a san shi hujjar shi gwamna Ganduje ba, amma da janye karar da i wannan yana nufin ko yana nuna cewa an zo ƙarshen wannan katakata amma abin ya sa hujja gaskiya sai in har tafiya ta tafiya ne za a san dalilin da ya sa aka yi domin akan iya warware matsala a wajen kotu wanda ba sai an yi shari'a ba kuma kamar yadda na ce duk hujjar sai daga baya ne za ta fito. a yunkurin mu na jim ta bakin gwamnati ya ci tura mun kira lambobin jami'an gwamnati tare da tura musu sako domin jin ta bakin gwamnati akan wannan batu har lokacin da muke kawo muku wannan rahoto babu wata nasara sannan kotu bata janye kudirin janye karar ba inda ta ɗage sauraron zuwa ranar shida ga watan yuli mai kamawa baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria. a gaida baraka bashir har yanzu dai muna najeriya a jiya laraba ne aka gurfanar da shugaban haramtacciyar kungiyar fafutukan neman kafa ƙasar biafra namdi kanu a gaban mai shari'a binta Inyako wadda ta ba da shi beli amma ya arce. Wakilinmu Abuja Umar Faruku Musa ya aiko mana da hira da babban lauyan da suka fara tsara caje-cajen farko da aka yi wa Kanu wato Dr. Nasir Aliyu domin jin muhimmancin sake gabatar da shi a gaban kotu. Abin da nake gani a wannan al'amari sai in ce ya kamata a yaba wa ita gwamnatin tarayya domin ko ba komai idan aka yi laifi wajibi ne hakki ne na hukuma da kuma gwamnati baki dai misali hukumomin tsaro da kuma na shari'a tabbatar cewa wanda aka caje shi da laifi an gurbanar da shi kuma ya fuskanci doka kamar yadda kowane ɗan ƙasa ke fuskantar doka. So da wannan abu da suka yi abu ne na a yaba musu kuma abu ne wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasa ma gaba daya amma kana ganin shari'a nan za a yi ta a ruwan sai da natsuwa ganin irin kace na cin da zai iya biyo bayan waɗansu mutane da ke kalubalantar zaman najeriya ƙasa ɗaya da waɗanda suke kare nnamdi kadun nan daga duk wannan hayaniyar da ya haddasa a cikin najeriya wanda ake zargin sa kuma kamar ƙara ƙarawa ne yayi bayan da ya tsallake beli akan zargin ya je ko ya kare waɗansu abubuwa da najeriya ta ga cewa zai wargaza ƙasar to ai ka ga zancen hayaniya daban shari'a daban lokacin da mutum ya aikata laifi ko da fa ba dan kasar nan bane ko da wani bature ne na wata kasar misali ya yi laifi irin wannan laifin to wajibi kasa ta gurfanar da shi domin kaga duka kundin laifin kula na kasa kamar namu nan penal code ko kuma criminal code dukkan su sun faɗi yadda ya kamata misali in mutum ya laifi ko misali laifi ne kai a Landan wanda yake yana da illa a najeriya to ana da iko a ƙasar najeriya kawo ka a caje ka to wannan ina ganin idan masu hayaniya za su yi hayaniya su yi hayaniya amma ya kamata ma'aikatar shari'a misali da kuma shi ministan shari'a su fuskanci iyaka gaskiya su fuskanci aiki abin da yake nasu shine su sa a gaba a ci gaba da gabatar da shaidu babban lauya mai zaman kansa kenan dr nasir aliyu a tattauna da ne da shi a abuja a waje daya na tuntuɓi dan gwagwarmayar kare hakimin adama awal musa rafsanjani domin in ji yadda 'yan kungiyoyin kare hakimin adama suka ɗauki sake dawa da nnamdi kanu najeriya har ma ya fara fuskantar shari'a inda yake cewa wannan ya nuna mana kan cewa daman a baya din ba wai ya karfin a yi masa hukunci ba ne a'a illa kawai ba a ga damar yi ba ne aka kyale shi ya ki ringa abin da ke sai da ya gama ta'addar da ya gama kawo kiyayya da yin wato barazana da rayukan jama'a da dukiyar jama'a sannan gwamnati ta tashi tsaye don ta ga cewa ta kawo karshen wannan barazana da wannan tashin hankali da wannan ɗan ta ya ringa kullawa amma yanzu tun da gwamnati ta farka ta tashi kenan za a iya maganin duk wanda zai kawo tashin hankali a kasar inda har an gada ma. ya za a ga wannan shari'a za ta kaya kenan tun da an sake gurfanar da shi Nnamdi Kanu a gaban kuliya za a jajirce shari'a ta yi tasiri ko kuwa shiri ta da shari'a za a yi to kamar yadda nace in dai har gwamnati daga sake za ta kawo shaidar da take da shi da irin cikakkun alkalaman abu baɗai da ake zargin wannan ɗan tahaliki ya yi in har gwamnati da gaske za ta kawo kwararrun wato lauyoyi da shaidodi don a gabatar da shi kan irin laifuffukan da ya tafka kuma an aka yi haka banga wanda zai iya cewa zai ce ya yi waɗannan aikace-aikacen da isa aka ma kama shi din ba. wani Musa jani kenan ɗaya da cikin 'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin adama a Najeriya tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. A gaida Umar Faruku Musa Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambol da rahoto na musamman. Saukalan shanu wata sana'a ce da ɗimbin jama'a musamman daga arewacin Najeriya suka dogara da ita kacokan domin samun abin biyan bukatu na yau da kullum. Masu yin wannan sana'ar ta saukale dai suna kukan cewa duk lokacin da suke gudanar da sana'ar saukale a cikin motoci suna tattare da haɗari iri-iri kama daga tunin shanu katsewar giya idan suka ɗaurusa ko saniya suka jawo daga saman mota mota zuwa ƙasa. Wannan sana'a ta saukalan shanu dai ta ɗauki lokaci mutanen arewacin Najeriya da ke zaune sashen kudu maso yammacin Najeriya ciki har da birnin Ibadan fadar gwamnatin jihar Oyo suna amfani da ita tare da samun abin biyan bukata. Ko da yake wasu mutane suna da ra'ayin cewa wannan sana'ar saukale tana cike da kasada wadda ke jawo masu yin ta su samu raunuka kana wasansu har su kai ga mutuwa domin karo da sa ko saniya ba sauki bane kuma wannan wannan ya sha faruwa a sau da yawa ko da yake Allah yake karewa haka zalika wasu masu saukalin suna korafin cewa sana'ar saukale akwai wa babu ce domin ana samun na abinci ba na tarawa ba domin kare mutunci kamar yadda wasu da na tattauna da su suka shaidawa muryar Amurka daga Ibadan sunana Muhammadu Malam Muhammadu me aikin ka halin yanzu muna saukale ne a nan kara ka dauki lokaci kana wannan saukale eh na dan dauki lokaci baka dan kwalbata mana ko shekara nawa kai kana wannan aiki na saukale to zai kai kusan dai kaman goma haka ko abin da ya wuce haka wannan aiki yana biya ma bukata sosai ma sosai ma eh yana biya bukata don kai aure ciki koko kai suna a'a wannan dai na ban dade ma da shiga cikin shi ba ina magidanci da ni shiga wannan to wace irin bukata wannan aiki ke biya ma to na dai abinci da ina za a samu shikenan kamar yanzu nawa kuke sauke babbar trailer babbar trailer in ta cika ana sauke ta dubu hudu kanta fa dubu biyu kenan eh to a kawo ruwa fa dubu uku malam menene daɗin wannan aiki gare ka ba daɗi ba daɗi bane ana dai yi don sana'a ne ka san sana'a da daɗi da babu daɗi duk in ka riƙa hi riƙa ɗaya za sai a ci gaba da yi to mista ka ce ba ta da daɗi tunda kana samun na abinci ciki kana samun na wasu bukatu kuma a ciki eh a'a ai ba wai an ce babu daɗi bane an ce sana'a in an ka riƙe shi da daɗi na da rashin daɗi na duk to nan in Allah ya ɗora ka wuri shikenan sai ka riƙa dai kai ta yi banda nan birnin Ibadan ka taɓa yin irin wannan aiki na saukali a wani ban taɓa ba ban taɓa ba to me jawo hankalinka ga yin wannan aiki na saukale wannan Allah dai ya kaddara in yi shi Allah dai ya kaddara in yi shi eh shi yasa to da mi haka da da ban komi ina zaune ne gida sai ni taho ni kama aikin nan na ibadan eh shikenan na Muhammadu Bello eh malam Muhammadu Bello me zaka ce a game da wannan aiki da kuke yi na saukale to aikin ga da muka yi dai na saukale Allah ya raba mu da shi lahiya ba ku jin daɗi ne ne to Na magana jin daɗi tunda sai ka wahala kaka aiki sai jiyoyin ka sun motsa ba ha ganin cewa duk aikin da mutum kai shi na da tashi wahala kafin ya samu wani abu? To yana da wahala kan yana da wahala sosai. To ne hadarin wannan aiki? hadari shi yawa gare. Ba mu kaɗan daga ciki. Ana haɗuwa daga saman mota a kare. Sa na tone mutum. Kaga ana aiki sai ka ya moɗa ya yi komai ka yi wahala bisa gare shi. ne a hadarin shi. Ka taɓa ganin wanda ya samu hadari ga wannan aiki? Ba iya kasu ban san ma kasu ba. Sa ya taɓa tuno wani ko ya banke wani ko ya haɗe wani a gaban ka. Tun nawa ma an kai da yawa ma ba ma kaɗan ba. Kuma wani haka kai ga jin rauni ko mutuwa. Hmm, warai ana jin rauni har a yi mutuwa ciki. Kana da niyyar barin wannan aiki a can gaba? ai Allah ya hore mini ai ina da niyya bari ne kin ƴaƴanka akwai mai wannan aiki babu kana son ɗanka ya gare ka ga wannan aiki na saukale ba so saboda me saboda dai bai ra'ayi ba ba ganin hanyar cin abinci ta hanya ta amma dai ban dai ra'ayi ba gaskiya ba ka son ɗayanka su gade mm. ga wanga aiki ba ina nan malu ne ke maka wannan aiki da haka ya na saukale yaya kake ji lahiya lau dai ta kwan na lahiya lau aka cewa wannan aikin hatsari aiki lahiya lau ta kwan aka cewa kamar wannan aiki menene hadarin sa da yawa ai mu ko direba bai gwada mu ga hatsari akwai tunin akwai hado akwai kacewa yaggiya don hatsari ne to menene dadin sa dadin sa ka gama lafiya lam shi yadda dadin shi kuma kana samu abin bayan bukata a ciki kana samu gwargwado kamar gaini kuna sauke mota nawa to ya danganta gaini wani ne yayi wani amma a ce ga motoci sun shigo da kaya idan tireloli na kuna sauke tirela nawa to ai ka san ibadan ba kamar ko wace jiha ce ba ko wani bangare da nashi bangare yanayi ana samun tirela biyar shidda iya yawan su kenan a ibadan kuma duk kuna sauke su mm. to kamar kanta kuna sauke nawa ta ana samun kamar goma ko sama ga haka nan ko ƙasa haka nan. To ita irin a karuwa ha? Ta ma ana samun kamar goma ko sama ga haka nan ko ƙasa ga haka nan. Ga da mana an kai samun motocin da ake saukewa ko ko garani. Ko Kowane yanayi daga yanayin kasuwa ne. Kamar in kasuwa na tafiya kaya su ma suna yawa. Usman Modibo. Malam ya batun saukali. Ah, saukali alhamdulillah. Ko mina ta yada dai? Mina ta yada insha Allah. Ba matsala. Ba wani matsala insha Allah. To ya kana jin daɗin wannan aiki? A ah, kwarai kware wallahi ina jin daɗin ina ci ina sha ina ci da iyali na wallahi kamar yanzu wani lokaci ka ɗauka malam kana yin wani aiki yanzu na ɗauki kamar yanzu shekara talatin da biyar na aiki wannan kana wani aiki saukale eh, ne wani aiki saukale a cikin waɗannan shekaru dami dami kai a cikin wannan aiki da ba za ka iya mantawa ba wannan aikin to lalle ga na yi gida a ciki kana ji ko na yi aure na aura suwa cikin wannan aiki alhamdulillah masha Allah komai ya yi daidai wannan yanzu cikin yaran ka ko ko ya'ya haka akwai wanda ka yin wannan aiki na saukale yanzu a'a babu wanda na mu aikin saukale ka taba sa wani wannan aiki na saukale na taba sa mutum biyu a ciki har yanzu suna yi ina nan suna yi insha Allah sha Allah mala a cikin shekarun da ka diba kana wannan aiki kana da niyyar barin wannan aiki yanzu da shekaru sun ja Allah ya da ina nufin cikin shekara biyu nan gaba Allah ya da Allah hore ma zan bar shi kin san kama wani sana'a can gida kusan iyali duk inda na yin to in dawo gida in kwana Allah ya da na ibadan kenan Allah su koma gida Allah yadda abinda na aje sai in dinga amfani da shi ni hankuri insha Allah sunana Muhammadu Majar Gungu to me aikin ka aiki na saukale to akwai zargin cewa kuna kaɗa shanu da gangan suna jin ciwo wasu ma hasu sai goyi muna jawo su muna sa ai goyi muna jawo su to amma an sun fado kaso suna jin ciwo a'a ba su jin ciwo amma ana samun wata kila kafa ta kare in aka jawo Allah ya kawo kaddara sai ta dan kare ta dan gimo nuri eh fala kina zargin cewa da gangan ne kuke haka eh ba fala ke suna ce da gangan muke amma mu ba da ganga muke bakin gaskiya mu muke yi to me yasa kuke barin suna faduwa suna karewa suka samu bulke da gaskiya jawo su dai muka amma ba da ganga muke wannan aikin saukale da gaske bakin gaskiya mu muke yi mu ba da gangan ne kuke kare da gangan na muke haka ma wani falke ya ce karewar sa ko jin ciwon sa a lokacin da ake sauke shi daga saman mota zuwa ƙasa wannan kaddara ce ba ganganci ba kamar yadda wasu daga cikin masu saukalen suka ambata tun farko ni muhammad mai raba argungu kai falke falke ne ni falke ne ya hake kallon aikin masu sauka ne. to aikin masu sauka ne dai aikin su lahiya lau muka kallon su don na sun sama ga shekara talatin kuma aikin su bai da wani matsala har gobe amma akwai masu ganin cewa suna yin ganganci wurin yin sauka ne wasu shanu na karewa wasu na jin ciwo suna sako su ba daidai ba to waɗannan duk kaddarori na mukaddari na Allah ya kawo gan to ko wurin lodin su can ana samun wani mahi yawa sa ya kare ma dai sani ya kare wurin lodin nan kai ba ganin cewa ganganci ne suka wajen kare shanu gaskiya ba ganganci bane abinda dai Allah ya kawo ne to me zaka ce mu masu ganin ganganci ne Allah Allah ka kawo shi ka kawo komi don duk wanda yace ya zargi wani shi kai mai cuta gani kai kamar bai yarda da Allah kuma ba mu yi ma sai dai shugabannin kanar shanun ta Akinyele Ibadan kamar irin su sarkin Fulani Ibadan Alhaji Muhammadu Dan Ali da shugaban kanar ta shanu da ke Ibadan Alhaji Umaru Ja'ichiyaman da Alhaji Maudita Laso da sarkin yakin sarkin sasa Alhaji Yusuf Dogo da dai sauransu sun shayin gargadi ga masu wannan sana'a domin su kare kansu su rika yi da hankali Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A da Hassan Umar Tambuwal, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. gaba. Wasanni a takaice. Kocin ɗin House of Oak Samuel Bedu ne aka ambata kocin ɗin watan Mayu. House of Oak ta lashe wasanni biyar na Premier League Ghana ta sha kashi sau ɗaya, ta zura kwallaye takwas aka zura mata biyu. namijin kokarin da ya ɗaga has daga matsayi na biyar zuwa na farko a premier league din ghana kenan bodu ya doke masu koyarwa irin su mariano barreto prosperity ogun da yau preku house of oak dai a cikin wasanni tara na premier league ba a doki ta ba abin da ya sa ta bude tazara da maki uku a sama ana saura wasanni uku a kawo ƙarshen wasannin kakan bana tsohon dan wasan gapoha da brecom arsenal ya tafi gida da talabishin nasco na inci 43 da kofi da wasu kayayyakin lantarki daga nasco electronics shugaban kungiyar marubuta labaran wasanni ta kasar ghana kwabna yabuwa ya jinjina wa shugaban hukumar kwallon kafar kasar ghana crook kasa da shekara ɗaya da kama aiki. Mr. Mebuwa ya gamsu da tsohon takwararsa yana mai amshi da cewa ya haura abin da ake zata gare shi a matsayin shugaba na hukumar tsohon shugaban Dreams rc. ya karbi ragamar shugabanci lokacin da hukumar kwallon ta ghana ke cikin tsaka mai wuya a dalilin tonon silili da anas armiya anas da kuma ba zata da cutar covid-19 ta yi wa ligin din kasar a gani na hukumar kwallon ghana amsa shugabancin kenta kirk ta wa marada kunya kuma a gani na kirk ya ma wuce inda na ajiye shi Ina faɗan haka ne a bisa la'akari da cewar ya karɓi ragamar shugabancin hukumar a mawuyacin lokaci. Shugaban alƙalan na hukumar ƙwallon ƙafar Ghana, Mr. Alex Cotti, ya jinjina wa referee Daniel Nilai da irin ƙoƙari da ya yi a wasa tsakanin House of Oak da babban kishiyarta Asante Kotoko. House ta yi galaba da ci ɗaya mai zafi a wasa da aka siffata da karan batta a Crash Stadium. Mr. Cotti ya ce a koyaushe ana kankama al alƙalin wasa muddin bai yi abin zai kawo tashin jijiyoyin wuya a wasa ba mai muhimmanci ba a wasa mai muhimmanci ba yan najeriya ya yi kokari a matsayin babban alkali cikin ƙasar ƙoƙarin nasa na da kyau kuma a duk lokaci da ka ci wasa ba a samu rudani ba hakan na nuna maka kana da kyau in ji mr Coti. layi ne alkalin tsakiya yayin da kusibro a champion da patrick papapa sun ka taimaka masa da wannan muka so karshen labarin wasannin radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Abbas yanzu kuma sai labarai a takaice. Yau Laraba Majalisar Wakilan Amurka ta bayyana shirinta na kirkirar wani kwamiti da zai binciki harin ranar shida ga watan Janairu inda ɗaruruwan magoya bayan trump suka kai hari a kan gidan majalisun ƙasar yayin da 'yan majalisa ke kokarin tabbatar da nasarar ɗan takarar democrat joe biden wanda ya ba trump kashi a zaɓen watan nuwamban bara kada kuri'an tabbatar da kirkiran kwamitin da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ta sanar a makon da ya gabata tana yiwuwar an gudanar da kuri'an ne a kan siyasar jam'iyya inda democrat mai rinjayi a majalisar ta samu karamin rinjayi na amincewa a kan 'yan jam'iyyar republican da dama da ba su amince ba yau laraba shugaban rasha vladimir putin ya faɗa wa 'yan kasar cewa lokaci zai kai da zai ambaci wanda zai gaje shi a kremlin amma amincewa da wanda zai gabatar zai ta'allaka ne akan masu kada kuri'a putin mai shekaru 68 a duniya ya tsere akan shugabancin kasar ko firaminista ne tun lokacin da aka shiga sabon karni wa'adin shekaru shida da yake ciki a yanzu yana karewa ne a shekarar 2024 kana ana nazari sosai akan kalamansa domin gani ko yana shirin kare wa'adin mulkinsa a ƙarshe wani babban gari a ƙasar australia ya shiga cikin dokar kulle na coronavirus yayin da jami'an yankin da na tarayya suka samu rashin fahimta akan adadin shekarun waɗanda suka cancanci a musu allurar rigakafin covid-19 birnin na alice springs ya shiga dokar kulle na kwanaki uku daga jiya talata bayan da wani ma'aikacin haƙar zinari da ya kamu da cutar ya kwashe sa'o'i da dama a filin saukan jiragen sama a birnin kafin ya tashi daga jihar da ke yankin arewacin ƙasar. To masu sauraro baki dai abin da ya sauwa kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin a misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana yanzu a madadin babu ya kuma makeri da yake yana gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.